ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na rana alhamis wanda ya kama tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka izuwa madina shi ne zo daidai da ashirin da shida ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato tara ga watan ramadan amma a shekara ta dubu ɗaya. da ɗari uku da talatin da shida daga hijira sarkin rumawa da ke ƙasar hungary ko kuma ƙasar austria finance joseph na farko ya shilanta mamayar garuruwan bosnia-herzegovina wayanda suke da mafiya yawan musulmi zuwa ƙasarsa bayan shekara talatin da kasancewarsu a ƙarƙashin daula ta Usmaniyya, wanda wannan ya zo ne lokacin da daula ta Usmaniyya ta fara rugujewa ƙarfinta ya fara raguwa to a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka fara ɓaɓɓallewa da mamayar garuruwan da suke ƙarƙashin daula ta Usmaniyya. a daidai wannan lokaci dai a rana mai kama irin ta yau ita ma ƙasar bulgaria ta shelanta ɓallewarta daga cikin daula ta usmaniya ta yanda ta ce ta fice kuma ba ta ƙarƙashin daula ta usmaniya saboda tana so ta ci gashin kanta wanda saboda daula ta usmaniya a daidai wannan lokaci na shekara ta 1326 ta yi rauni kwarai da gaske wannan ne ya sa daga baya bayan wata shida ita kanta daula ta usmaniya ɗin ta ce ta yadda saboda lalace da lalacewa ta daula da ta yi a ƙarshen zamani ta ce ta yadda da wannan furici na ƙasar bulgaria kuma ta yadda a ba ta kuɗi wanda ya kama dinare miliyan biyar a kan wannan yanayi wanda wannan shine ƙarshen abin da ya faru a baya-baya daga cikin daula ta usmaniya amma dai dole yanzu zan ja ku mu ƙara komawa farko-farkon daula ta usmaniya lokacin da take da ƙarfanta lokacin da take da jarumai jajirtattu sojojin Allah waɗanda addinin Allah ne a gabansu wanda yau kamar yadda ne alkawari za mu cika sa yunkuri da aka yi goma sha ɗaya na buɗe ƙustantiniya amma dukkanin yunkurin da aka yi musulmi suka gaza wurin wannan buɗe birni mun ji abin da ya faru lokacin maslama bin abdulmalik da irin yaudarar da leon ya yi masa da abubuwan da suka faru wanda buɗe birnin Kustantiniya bai auku ba sai a shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai daga hijira wanda ya dace da 1453 ta miladiya a lokacin ne wani jajirtaccen jarumi wanda malaman tarihi suka ce ba daban ya samu kulawar uwa da uba ba lalle da ba sunansa zaka ji ana faɗa ba ba shi ne addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta fada a kansa ba wanda irin yaran nan ne wanda suke da shagala da wasa da shiririta amma mahaifinsa Salim sai yayi ƙoƙari ya sa masa ido kuma ya ɗauko jajirtattun malaman tarbiyya suka saita shi wato da ya bashi a sangirce zai taso sannan mahaifiyarsa ita ma ta taka rawa tun yana yaro take ɗauko shi ta nuna masa daga nesa birnin Constantiniya ta ce da shi ya Muhammad ina so idan ka girma ka zama sarki daga cikin sarakunan daula ta Usmaniya ka je ka buɗe wancan birni na Constantiniya shi sa lallai haƙiƙa yaron da ya taso wajen kulawar iyayensa musamman uwa da uba to yana samun tarbiyya sosai fiye da yaran da bai samu bai taso wajen kulawa mahaifa ba to wannan shine abin da ya faru sai Muhammad Asani wanda an taba yin mai suna irinsa a daula ta Usmaniya shi sake ce masa Muhammad na biyu shine ya je ya bude kusantiniya, wannan ne ma yasa ake masa lakabi da Muhammadul Fatih muhammadu wanda ya bude birnin Kustantiniya. Wanda buɗe birnin Kustantiniya ana lissafa shi daga mafi muhimman abubuwan da suka faru na tarihin duniya, ba wai tarihin musulmi ba, musamman ma tarihin turai. Kuma wani abin ban mamaki, lokacin da Andalus ta faɗi, birnin Garnada ya faɗi, aka fafuri musulmi daga Andalus. daga Spain ya zama cewa an kora su zuwa ƙasar Maghrib maroko kenan a yau daidai wannan lokaci su kuma a ɓangaren gabashi sai daula ta Byzantine ta Byzanta ta faɗi birnin Constantinople shi ma sai faɗi shine sai aka yi wani wani kenan mu musulmi Andalus ta faɗi su kuma kiristoci Constantinople ta faɗi sai dai su abin ya fi musu ciwo saboda girman tarihin Kusantiniya, don mun ji kasancewarta cibiya ce ta kiristanci wacce ta mamaye kasashen larabawa da yawa daga ciki akwai kasashen Siriya da Filistin da kasashen masar wanda lalle haƙiƙa wannan ne abin da ya faru lokacin da muhammadu fatih ya zama ya mamaye ya kewaye birnin Kustantiniya sai sarkin Kustantiniya na lokacin ya yi yunƙuri a kan ya kubutar da birninsa kamar yadda iyayensa da kakanninsa suka ringa yi in musulmi sun kawo musu hari su kasa shiga birnin Kustantiniya saboda birni ne kamar yadda muka faɗa kusuriyoyinsa guda uku don ruwa ne ta fuska ɗaya ne tsandauri shi kuma akwai tsari akwai ƙarfin katangu, da ƙarfin ƙofofin shiga garin da tsayin waɗannan katangu. da aka shi masu yi yunƙuri ya tsare wannan birnin kamar yadda iyayensa da kakanninsa suka yi ta yadda ma ya yi ƙoƙari ya yi yaudara da duk abin da zai iya domin ya kare birnin Constantiniya a lokacin ne ya dinga kawo aiki. izuwa muhammadul fatih domin ya yi yarjejeniya da shi ya ba shi kuɗi yi masa alkawarukan garuruwa da wasu abubuwa domin ya ruɗar da shi akan ya janye daga wannan yunƙuri nasa na mamaye birnin Kustantiniya har ma ya ce idan ya da zai zama a ƙarƙashinsa zai yi masa biyayya sai dai muhammadul fatih rahimahullahu ta'ala lalle haƙiƙa sai yayi masa reply ya mayar masa da amsa akan cewa babu wani abu da yake bukata face wannan sarki ya mika birnin Constantinople don haka har ma yace idan ya mika birnin Constantinople ta cikin maslaha ta cikin sulhu ba zai cuci kowa ba daga cikin mutanen Constantinople haka nan ba zai cutar da dukkan wasu coci-coci da suke makil? a wannan birni ba to lokacin da muhammad al-fatih ya gaya wancan mutumin haka amma ya yi taurin kai a lokacin lalle haƙiƙa muhammad al-fatih sai ya samu ƙarfin zuciya domin ya ga cewa birnin yana dab da faɗuwa don haka dai bai ƙara bai ƙasa a gwiwa ba ya ƙara rubuta wa sarkin empire na Constantinople wasiƙa yana cewa ya miƙa fa wannan birnin ba tare da an zubar da jini ba yace ba abin da zai masa ba abin da zai wa mutanen ciki ba abin da zai wa family dinsa da 'yan majalisarsa da duk wanda yake so kuma ya zauna a cikin kustandiniya zai zauna cikin aminci ya tabbatar cewa ba zai zubar da jinin kowa ba ba zai cuci kowa ba don haka lokacin da wannan wasiƙa ta zo wurin sarkin kustandiniya sai ya tattara masu ba shi shawara da 'yan majalisarsa ya bujiro musu da wannan lamari wasansu suka ce eh kamata ya yi a mika birnin a haƙura a bawa muhammadu alfati birnin kusandiniya a buɗe cikin maslaha wasu kuma suka ce a'a ko a mutu ko a yi rai ko dai a kare wannan birnin har a mutu ko kuma kada a miƙa masa wannan birni wanda shi wannan sarkin sai ya karkata wurin ra'ayin waɗanda suka ce a tsaya a yi dagiya a yi turjiya a kare wannan birni ko a mutu ko a yi rai shi ya sa sai ya aikewa muhammadu fati wata wasiƙa a cikin nassun wasiƙar yana cewa shi yana gode wa allah lokacin da wannan sarki ya karkata zuwa sulhu amma abin da yake so ya gaya wa wannan sarki abin da zai ga muhammadu fati kenan yana so ya ya dinga bashi jizya yace ammal qustantiniya amma qustantiniya fa innahu uqsimu yace ni na rantse annahu an anha ila akhiri nafasin fi hayati yace zan kare qustantiniya har ƙarshen numfashi na a rayuwata sai ce ko dai na kare al'arshi na ko kuma abin ne ni a ƙarƙashin katangun ƙustantiniya sai ya aikewa da Muhammadu fati wannan wasiƙa yayin da wannan wasiƙa ta zai wajen Muhammadu fati sai ya ce me hasanan sai ce ya yi kyau an ƙaribin ya ce nan kusa sai ya kunu li fil kustantiniya arshin ya ce nan kusa kaɗan zan zama ina da karagan mulki a cikin kustantiniya au an ya kuna lifi ha kabar ya ce ko kuma kabari na yana cikin duniya a kashe ni wurin kokarin bude duniya to lokacin da Muhammadu al ya koma hemarsa sai ya kira manya-manyan dakarunsa ya ba su umarni ya bayyana musu final decision ɗinsa abin da yanke na ƙarshe sannan ya yi musu wata hudu ba ya ce in tammala na. fatahul Qustantiniya in bude Qustantiniya ya tabbata gare mu ta fi fina hadithun min ahadith rasulillah sallallahu alaihi wasallama yace wani hadisi daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a kan mu wa mu'jizatun min mu'jizatihi da wata mu'ujiza daga cikin mu'jizozinsa wa sayakunu min hazzina ma ashada bihi hadha hadis. minat tamjidi yace mu abinda zamu benefitin shine mu samu abinda wannan hadisin ya bayyana na daga girmamawa wata kadir da martabawa sai ce fa abulgo abuna anal asakir fardan fardan ku je ku gaya wa 'ya'yanmu wanda suke mu dukkan dakarunmu sojojinmu ɗaya bayan ɗaya anna zafar al-azima allazi sanuhrizuhu cewa gagaruman nasarar da muke fatan mu tabbatar da ita sayazidul islam qadar wannan nasara za ta ƙara wa musulunci girma da mutunci wa sharfan da daraja wa yajibu ala kulli jundiyin an ala ta'alima shari'atina al-gharra'a nasiba ainihi yace kuma ya zama wajibi dukkan wani soja ya sanya koyarwar shari'ar mu mai sassauci Shi ne a idansa wannan koyarwa ce a gabansa in ya tafi yakin don haka ya yi musu wannan hudu ba ya ce wale ya ji ta na isa in sun tashi su nisanci coci-coci wal ma'abida da wuraren bauta wala ya masu habi azan kada su same su da cutarwa waye da kulkusas sannan su bar manya-manyan fada-fada da bishop-bishop na coci wadda afa da ƙananan yara ko tsofaffi masu rauni allazina layo katilun waɗanda su ba yaƙi za su yi ba wanda wannan shi ne hudubar da ya yi don haka bayan ya yi wannan huduba bayan da ya ɗebe haso cewa waɗannan mutanen ba za a yi sulhu da su ba ba za a shiga cikin kustantiniya ta daɗin rai ba sai ya yi ƙoƙarin ya fara kai mata farmaki ta katangunta ya fara jefa ƙugiyoyi wanda daga nan ne alamun nasara suka tabbata a gare shi a daidai karfe ɗaya na rana ranar talata wanda ya kama ashirin ga watan jumadal ula shekara ta ɗari takwas da hamsin da bakwai daidai da ashirin da tara ga watan mayu 1453 sai ya kai farmaki wannan wanda ya kai hari gaba ɗaya zuwa wannan birni wanda ta haka ne Allah subhanahu wata'ala a takaitaccen lokaci ya ba shi nasara ya buɗe wannan birni ya zama shi ne ashe wannan mutumi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ni'imal amir amiraha madalla ga sarkin da zai buɗe kustantiniya madalla ga rundunar wannan randuna ta samu wannan yabo daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci wannan nasara farkon abin da ya fara yi sunan Constantinople mun ji sunan wani katafaren kirista ne al-Constantine daga sunansa aka samu sunan garin wanda ya canja addinin kiristanci ya fara cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne da aka sai ce sunan garin a tsarkake shi a dawo da shi sunan musulunci sai ya ce ya raɗa masa suna islamabol islamabol shi ne mai ai madinatul islam kenan a harshen larabci a yaren turkanci Islamabol shi ne birnin musulunci to ana cikin haka ana ta cewa islamabol sai yau da gobe sai ta sa sai ta koma istanbul istanbul daga islamabul ne sai ta juye ta koma istanbul yau da muke jinsa babban birnin ƙasar turkiya a lokacin da muhammadu fatih ya ci wannan nasara sai ya ce a yi wa dukkanin kiristoci da duk suke cikin kustandiniya afuwa kada taɓa kowa ya ce ya ba su aminci a rayukansu da dukiyoyinsu kuma ya ce rabin cocinan ma tun da ta ƙarfi ya shiga a ƙa'ida ta yaƙi da ta ƙarfi ya shiga ba masalaha haka ba to duk cocin nan zai iya kwace su gaba ɗaya saboda ta ƙarfi ya shiga zai iya juya sa abin da yake so amma saboda sassaucinsa sai ya maida rabin cocinan ya ce a bar wa nasara su ci gaba da bautarsu rabi kuma a juyar da su su koma masajida yuzkaru fi hasbullahi kasiran a mai da su masallatai da za a dinga ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka turkiya ta juye ana la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda bayan da ya wannan buɗe sai ya karkata ya tafi wani babban coci mai ɗumbin tarihi a ƙasar Turkiyya, wanda ake ce da shi aya sofiya wanda a wannan coci dama can mutane sun taru manyan fada-fada da 'yan manyan addinin kiristanci da mata da ƙananan yara da dogo al'umma gari ana ta addu'a sun cika wannan coci don haka sai ya yi wa wannan coci tsinke da ya je sai ya tarar da mutane da yawa a cikin wannan coci da manyan malamai da masu bauta wanda suna ta addu'a kan wannan yunkuri da aka kawo Kusantiniya lokacin da ya kusanto shiga ƙofar wannan coci sai wa'annan kiristoci suka cika da razani da tsoro to a lokacin ne ɗaya daga cikin malaman kiristoci limamansu sai ya buɗe wannan ƙofa da aka sai muhammadu alfati ya ce da wannan limamin coci kwantarwa da mutanenka hankali ba kashe su zame ba ba abin da zame musu ka ce kowa ya koma zuwa gidansa yana amintacce don haka mutane sai suka nutsu wanda da an ce wasu daga cikin manya-manyan fada-fada malaman coci sun je sun ɓuya a ƙarƙashin akwatuna na cikin wannan cocin su in za a kashe to a kashe talakawan amma su sun samu su akwatuna sun ɓoye yayin da suka ga wannan sassauci na muhammadu fati da afuwarsa sai suka fito wa a'alanu islamahu. dama sun san gaskiya dama wa na utul ilma allazi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq yawanci masu ilimi su suka fa gane gaskiya da haka sai suka san dama cocin da suka yi ganganci sai suka bayyana cewa sun musulunta wanda daga nan ne sai wannan katafariyar coci mai ɗumbin tarihi sai muhammadu fati sai yanke hukunci a kanta asalin wannan coci ta aya sofiya an ce ta ci sunanta ne daga wata mata baƙibɗiya 'yar ƙasar masar wanda ma'anar aya sofiya shine mai da harshen girkanci al hikimatul ilahiyya hikimar allah wanda an ce wannan mata ta kasance da tana bautar gumaka ‘yar girkaci to daga baya sai ta tasirantu da kiristanci sai ta karɓi addinin kiristanci sai ta zurfafa wajen ibada da addini na kiristanci har waɗanda suke da suke tare da ita suka tasirantu da wannan mata da aka sai ta yi suna ta fuskar addini suka ce ga wata waliyya nan har sunanta ya kai wurin sarkinsu na rumawa na bautar gumaka wanda ake jira shi a kalidiyos sai ya ce a kamo wannan mata don me za ta zo da sabon addini da aka sai ya umarci sai aka kashe ta to daga nan ne sai aya sofiya sai ta yi shahada a kan tafarkin addinin kiristanci to a zamanin empire na byzantine kustantin din wanda ya sunan kustantin ya ta sunansa kustantin al'akbar sai ya ce a ɗauko gawar wannan mata a kawo ta zuwa ya yace kuma a binne ta a Constantinople to kusa da wannan kabar nata shine sai aka gina wannan coci katuwa da ake ce da ita cocin Aya Sophia a shekara ta 360 wanda sai shi Muhammad al-Fatih da yazo wannan coci sai ce saboda girmanta ita ce babbar coci sai ce a juyar da ita ta koma zuwa masallaci saboda wannan shi ne ya sa ma'aikata aka shiga aka ɓaɓɓalle ƙararrawoyi aka ciccire kuros-kuros aka gyara wannan coci ta juye dama tsarin haka yake in aka buɗe gari ta ƙarfi ba su miƙa wuya ba to lallai haƙiƙa duk abin da aka mai da cocinsu wannan ya halatta a tarihi na adeno a mahangar shari'ar musulunci don haka shi ne sai ya ce a da ita masallaci daga nan ne aka ɗaukaka kiran sallah a cikinta a karo na farko a gaban shi muhammadul fati kuma aka tsaye da sallah an ce bai tsaye da sallah ba sai ce a bari ranar juma'a a gama gyara ta kafin ranar juma'a don haka a lokacin haka aka yi aka mai da ita aka yi kiran sallah aka yi sallah ta juma'a daga sannan ne aya sofiya ta juye ta koma babban masallacin musulmi a ƙasar turkiya wanda ake bauta wa allah shi kaɗai babu ƙararrawi babu cross-cross ba a tarayya da allah a cikin wannan wuri na aya sofiya wanda bayan ta ɗauki ɗaruruwan shekaru a matsayin coci ta zama tsawon masallaci duk lokacin tsawon daula ta usmaniya da sarakunan da suka dinga zuwa haka wannan coci ta zama masallaci to bayan da daula ta usmaniya ta fadi lokacin jarumai irin su abdulhamidu sani masu kishin addini aka kawar da su aka kawo mutanen banza suka zo da tsari na sabuwar turkiya lokacin mustapha kamal ataturk a shekarar 1931 da yake ba shi da addini ba shi da kishin addini mutumin banza ne mun ji tarihinsa mun taɓa tarihinsa a nan da aka lokacin sai ce a kulle masallacin ayosofe wai yana kilemin shi fa musulmi ne a rufe wannan masallacin kafin hukumar turkiya ta ga abin da ya dace don haka a shekarar 1934 sai ta shelanta hukumar turkiya ta ce ta mai da wannan masallaci tun da da coci ne ya koma museum ya koma gidan tarihi aka buɗe shi masu kai masa ziyara a ɗaya ga watan february 1935 haka aka dinga yi ya koma coci amma ka san allah haka yake komai zamani yana kawo mutanen kirki fa saufa ati Allahu bi qaumin yuhibbunahu ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu a izzatin menene ya ne azillatin al-mu'minina a'izzatin al-kafirina da haka sai Allah sai ya kawo a shekarar 2020 duk zamanin mu ne Din nan mun ga 2020 sai hukumar ƙasar Turkiya sai ta tabbatar da wani hukunci ta ce lalle haƙiƙa aya sofiya ɗinan da yake a matsayinsa na museum ta juyar da shi ta tabbatar da doka wanda shugaban mai kishin addinin musulunci rajab tayyib erdogan ya tabbatar da wannan ya ce aya sofiya ta dawo masallaci yau shekara shida kenan aya sofiya ta koma masallaci ana ibada ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah to haka Allah yake ko da an samu su fasikai fajirai sun lalata addinin Allah Allah ya ce duk bayan shekara ɗari sai ya dinga aiko wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama man yi jaddidu dinaha, wanda zai jaddada mata addininta. To wai ba iya nan kawai mai da coci ta koma masallaci ko yi wa kiristoci afuwa a iya nan Muhammadu Fati ya tsaya ba a'a ya sa an gina manyan makarantu da manyan gine-gine da asibitoci da wuraren shakatawa da banɗakuna da manyan kasuwanci da general gardens gardens lambuna haka ya raya birnin Constantiniya wanda ya koma Istanbul kuma wai bai tsaya iya nan ba a'a kada ka ɗauka wai daga buɗe Constantiniya ya tsaya daga nan ya samu wani ƙarfi Muhammadu al-Fatih shi sa ya kamata mu san shi mu san tarihinsa daga nan ne ya yi abin da tarihin ɗan adam ba zai manta da shi ba ba wai iya tarihin musulunci ba tarihin turai tarihin duniya ba zai manta ba domin shi ne ya je buɗe wasu garuruwa da na kiristoci ne suka koma daula ta musulunci daula ta usmaniya shi ne ya je ya buɗe romaniya ƙasar romaniya da kaji ana faɗa sai da ya ci ta da yaƙi ta komo ƙarƙashinsa haka nan bosnia da herzegovina wanda a rana mai kama irin ta yau aka kwace su sai da ya dawo da su ai sannan ne ma suka zama suna da yawan musulmi hakanan ya je ya bude moldovia da kasan nan ta ukraine da yau ake fada da ita da rasha sai da ukraine din nan da kake ji wacce take da noma wajen alkama tana wadata duniya da alkama sai da muhammadu fatih ya bude ta ta zama karkashin daula ta musulunci haka nan sai da ya buɗe kudancin turkiya ya je ya buɗe wannan har ma ya je ya buɗe wani gari da ake ce da shi biladul falah na ƙasar romania akwai wani hatsabibin boka hatsabibin matsafi shine sarkin wannan garin mai zubar da jini wanda shi jinin ɗan adam yake sha ba wai jinin dabba ba ɗan adam yake kamawa da ransa ya zuƙi jininsa wanda ya yi suna da dirakula na yi imani 'yan indomi generation ba ku san dirakula ba amma irinmu da wanda suke sama da mu a shekarun baya 80s 70s akwai wani fim tun lokacin nta su ne tashoshin kawai babu wata tashar satellite sai nta kano sai nta kaduna daga baya ctv 67 ta bayyana aka dinga wani fim washi shi dirakula wani mai shan jini shine daga baya 'yan hollywood suka juya suke fim na vampires dinnan su ne masu zuƙa jini ai dracula an yi shi da gaske ya fitini turai ne duk kowa tsoronsa yake shi za su dinga fim ɗinsa to ba kowa ne ya kashe dracula ba wai a hollywood fim ba ba mubi na hollywood ba a gaske wanda ya kama shi ya kashe shi shine muhammadu fatih wanda lallai haƙiƙa wannan shine abin da Muhammadu al ya yayi ya kashe Dracula allazi kana yu'is fasadan fil ardi wanda ya zama yana yatsa barna a doron ƙasa ba wai iya kashe Dracula ya tsaya ba sai yayi gaba ya buɗe ƙasar Bulgaria da ƙasar Albania inda asarin Sheikh Nasiruddin al-Albani yake haka nan ya buɗe ƙasar majar in an ce majar ita ce ƙasar hungary kenan mai sunan yunwa ita ma ya buɗe wannan ƙasa haka nan ya buɗe macedonia haka nan ya buɗe duwatsu na montenegro me ya sunan kalma yake montenegro yake ko menene da sauransu za ku dinga jin ana faɗa garin haka nan ya buɗe croatia da kake ji ana magana hakanan ya buɗe ƙasar sabiya da solobonia da ches da slovakia sannan ya zo ya buɗe ƙasar greece duk tarihin waɗancan girkawan da muka dinga jin labarinsu tun lokacin tarihin baitul makadisi suna ɗaya daga cikin masu mamaye baitul makadisu masu tasiri sai da muhammad alfati ya je ci garinsu ƙasar giris kenan a yau ya kuma mamaye gadanta ya kuma cita amma kuma abubuwan da giritsin suke takama da su na tarihi bai taba musu ba Saɓanin abin da 'yan kurose suke in sun shiga garin musulmi hakanan ya buɗe ƙasar rasha ya kewaye wani da ake ce da shi rhodes sannan ya buɗe kudancin italiya wanda wannan abin da ya yi shi ya sa ba za a taɓa mantawa da muhammadu al-fatiha tarihin addinin musulmi ba amma yawancin matasan mu duk ba san shi ba ka ji abin da ya shi sa turai su sun san shi saboda irin waɗannan abubuwan da yayi shi yasa sa ma fafaroma lokacin da ya ji labari ya mutu sai ya ce musulunci ya mutu sai ya shelanta cewa a hutu a turai gaba ɗaya na kwana uku saboda ayi yi murna a yi celebration da mutuwar muhammadu fatih shi ya wani malami na tarihi ɗan ƙasar faransa kasan faransa makiya addinin musulunci ce tun tale-tale to wani malamin su sai yake cewa da ake tare shi jiye ya ce ya zama wajibi akan dukkanin kiristoci yambagi ala jami'in nasara fil alam ya zama wajibi akan kiristoci na duniya gaba daya an yada urrabba su kirawo Allah Allah ya yuzhira marratan ukra rajulan fi sufufil muslimina kada Allah ya bayyana wani mutum a sahun musulmai mislu as-sultan Muhammad Asani yace su ci gaba da addu'a kada a samu wani mutum ya zo a musulunci kwatankwacin Muhammad Asani amma dai wannan batun sun yi shi sun yi addu'ar amma dai Allah bayansa ai Allah ya kawo su jaruman duk da dai ba su kai shi ba akwai su Abdulhamidu Sani sun zo sun yi gwagwarmaya amma dai daga shi dai ba a ƙara samun wani gwarzo na tarihi na addinin musulunci wanda ya jajjada musulunci ya zama dodon turai kamar sa ba wanda sai mu ce farahmatullahi ala muhammadin al-fatih wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in muka koma ɓangaren tafsiri yau cikin yanzu Allah za mu tashi aya ta arba'in da hudu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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تبلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نسيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون qalila bayan da Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata ya bayyana mana yanda zai ba da gwaggwaɓar lada ga waɗanda suka kwatanta hukunce-hukuncen shari'a suka bi umarninsa kuma ya gargadatar da wanda ya saba masa zai masa uquba ta hanyar kwadaitarwa da tsoratarwa a duka dai ayoyin da suka gabata wanda muka fara tafsirinsu tun faron buɗe tun fara buɗe wannan tafsiri tun daga faɗin Allah wa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an to anan kuma daga daidai waɗannan ayoyi sai Allah ya fara bayanin ahlul kitabi wasu shashin yahudu waɗanda suka bar hukunce-hukuncen addininsu suka canja abin da yake cikin littattafansu na gaskiya domin su samu ɗan jin daɗin rayuwar duniya a nan sai Allah yake gargaɗantar da su a kan wannan mummunin hali nasu cewa zai musu uku ba idan ba su bar wannan mummunan hali ba sun yi imani na gaskiya ga abin da annabawansu suka zo da shi wannan aya muhammad ɗan ishaq rahimahullahu ta'ala babban malamin tarihi ya ce rafa'a bin zaid bin tabot ya kasance daga cikin manyan yahudawa ya kasance idan zai yi magana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi magana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lawa lisanahu sai ya lauya harshensa ya canja harshensa ya yi masa zaurance sai ce mai ra'ina ko a ra'ina sam aka ya muhammad hatta na fahamaka ba ka domin fahimce ka mana sai ya yi masa wani zaurance ta yana nuna manzala salisalama a wauta yake sai ya canja yaran kamar ra'ina tana nufin wauta kenan amma a wani maganar tana nufin ka saurara kenan to don haka sai wannan mutum yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka sannan kuma yake soka a cikin musulunci ya soke musulunci ya aibata musulunci shine Allah ya saukar da alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi sannan malaman tafsiri suka ce wannan ba yahude ka abu bainal ashraf ɗaya daga cikin manyan yahuda malaman yahudawa ya fito a cikin mutum saba'in waɗanda suke haye a kan dawakai ko dabbobi daga cikin yahudawa sai to'i zuwa maka bayan da aka yi yaƙin uhudu domin ya je ƙawance da ƙuranshawa shawa a kan aje a cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda da shi yana cikin alkawarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na zaman lafiya tun da shi a madina yake da aka sai ya silale ta bayan gida ya je ya shiri ya nike gari shi da wasu jama'a suna haye kan ababen hawa suka je suka kulla kawance domin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka warware alkawarin da yake tsakaninsu da manzala sallallahu alaihi wasallama to lokacin da ya je sai sauka wurin sarkin maka abu sufiyan kuma su ragowar suka sauka a gidajen ƙuraish ragowar mutanen da suke tare da shi shi kuma tun da shi ne shugabansu sai ya sauka a bip ne ya sauka a gidan sarki sai abu sufiyan yake cewa da ka'ab sai ce kai mutum ne wanda kake karanta littafi kuma kasar littafin mu kuma ummiyawa ne ba ma karatu ba ma rubutu sai ke cewa to fa ayyuna ahada dariqan wa aqrabu ila alhaq da mu da Muhammad da mutanensa su waye suka fi kusanci zuwa gaskiya sai ka abu sai ce ku yi ku bujire a bisa wancan addinin ku ne waɗanda kuke kan gaskiya yawa da ka sai ya gaya masa wannan wanda shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya sauko da alamtara ilallazi na utu nasiban minal kitabi wannan aya sai ta sauka da haka Allah sai ce alamtar ilallazi na utu nasiban minal kitabi yanzu iliminka bai kai ba izuwa wa'annan ko yanzu baka duba ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama izuwa wa'annan mutane waɗanda aka ba su rabo daga ilimin attaura sune malaman yahudawa wanda ka abu bin al-ashraf yana cikin su zai allazina utu nasiban min al-kitabi kenan an ba su suna da rabo an ba su wani kaso daga ilimi na littafin attaura suna da ilimi yau ba jahilai ba ne su wanda wannan eh, tambaya ce ta ban mamaki daga mummunan halinsu da kuma gargadantar da su akan wannan mummunan hali da suke shine Allah yake wannan tambayar yanzu ba ka ganin waɗannan wanda Allah ya ba su rabo na daga sanin ilimi na attaura ya na balalata za ka same su suna zaɓar ɓata a bisa shari'a suna fifita kafarci a bisa imani wa yuriduna an ta sabil kuma suna so ya ku taron mominai ku ɓata daga barin tafarki madaidaici domin ku zama kwatankwacinsu wanda wannan jimlar har yanzu yahudawa a haka suke duk inda bai yake ƙoƙarinsa ya ɓatar da musulmi shi ma ya zama batacce irinsa shi sa yahudawa suka kasa bacci dare da rana suna kulle-kulle suna shirye-shirye suna fito da hanyoyi da dama na batar da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma sun ci nasara daga cikin hanyoyin da yau suka ci nasara kuma aikin nasu yayi kyau kuma suka batar shine social media social media ka fataninta shin facebook ne wanda ya fi kowa mabiya a duk social media gaba daya shi sa masu ƙididdiga suka ce yau da facebook ƙasa ce mai sunan kanta ƙasa ce to da ita ce za ta zama ƙasar da tafi kowa yawan mutane domin tana da mabiya da yawa don mintuna sai an samu masu binta kaza kaza kaza tana ɗaya daga cikin mabiya mafiya shaharar mutane haka nan in ka gangaro irin su youtube su ma suna da mabiya da yawa har ka gangaro ɗan iskan manhaja tiktok wanda mutanenmu duk ba su iya da matasa ba yi amfani da shi ba wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake lalata tarbiyya yake fitar da wasu daga cikin 'ya'yan musulmi daga musulunci ma ba su sani ba shine tiktok saboda kawai 'yan daloli da ake ba mutum ya zo ya iskanci ya yi rawa ya saba wa Allah ya saba wa addini ya faɗi kalmomi na challenging ɗin musulunci ya faɗi abubuwa wanda suka saba wa addini da hankali kawai don yana samun wasu 'yan daloli wanda za su zo su ƙare duk abin da ya ga dama duk wani abu na hauka sai ga mutane sun yi duk wani abu da za ka ce na hauka na waye da sauransu mutanenmu su suke shi sa yau ƙasashen da suka ci gaba ƙullewa suke ai ko kwanaki na je Najeriya sun fara amma magana banza ta yi suka ce sun kulle live na TikTok daga karfe 11 saboda anan ake iskanci anan ake karuwanci anan ake fasikanci anan ake ilhadi suka ce sun gane abin da yake faruwa sun rufe amma ko ba haka wani don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yahuda yau suka zo da shi kuma suka ci riba da yawa mutane tiktok zai kai su wuta musamman mata da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya da ya je jihar annabi sai tara yan mata ne to yau da za a yi ma analysis a dai zamanin mu ne yanzu ba irin matan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wancan lokacin yukirnal ashira suna kafircewa miji suna yawan tsinuwa su ne suka fi yawa a wuta a ne yanzu namu yan tiktok ne suka fi yawa a wuta jahannama da za ka yi analysis yanda yarinya musulma ko mace musulma take iskancin abinda sisiliya ma ba za ta yi ba wacce take kafara take iskancin da maganganun na batsa da rashin mutunci wanda wanda ma ba musulmi ba zai ba to irin wannan ne zai kai su zuwa wuta da irin tabarrujin suke ko sun manta ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wasu dangogi guda biyu 'yan wuta ne ban gansu ba daga ciki yace akwai mata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat sun sa kaya amma tsirara suke suna rangwada shine yanzu zaka sun sa kansu hoda sun yi make up kuma don rashin mutuncin ba wai iya waka kawai a yi mamin ɗin waƙan ya aka tsawa don rashin mutunci haƙƙur ani haƙƙur ani littafin Allah sai a yi mamin ɗinsa ƙur'ani ya fi karɗin a yi masa mami in ba ki iya ƙur'ani ba ko ba ka siffantu da halin da za ka yi ƙur'ani ba ko ba ki sa suturar da ƙur'ani ba to kina cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yake cewa zaka sami mutumin da yake karanta Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu zaka samu cewa Qur'ani yana tsine masa wal Qur'anu yal'anuhu saboda me bai siffanti da halayen da ya kamata mai karatun ƙur'ani ya fara ba za ganta ta sha make-off ta yi tabarujin da aka ce kada mace ta yi irin wannan ta yi shigar da aka yi ta hau muryar sudais ko ta hau muryar aliyu jabir ko ta hau wata murya ba ta ba maimakon ta je ta koyi karatun alkur'ani qur'ani ba a yaudarar shi duk wani wanda yake mamin da alkur'ani wannan ba daidai ba ne in kana so ka yi kai ka yi da muryarka da Allah ya baka ka je makaranta ka koma makaranta ka je ka iya tajwidi ka iya yanda ake karanta alkur'ani a gyara shi da murya amma ba ka saci muryar wani ba ka zo kana bin kawo muryan aliyu jabir a ɗauka kai kake yi ka ɗauki muryar mashari bin rashid al-afasi a ɗauka kai kake yi wannan qur'ani ba a masa wannan kaga yan iska da sun haɗu yan suna wani abu na drama da qur'ani suna wasa da alqur'anin Allah qur'ani wallahi yafi karfin wannan qur'ani yafi karfin wannan a yi masa to wannan maimakon me ya samu lada sai dai ya samu zunubi qur'ani yana da ladabi shi yasa in kana karanta qur'ani ana so a ga siffar qur'anin a tare da kai to abin da yake faruwa a tiktok ɗin kenan ba wai iya waka ba sai a ɗauki karatun ƙur'ani sai ka ga wata karuwa kana kallanta ba abin da ya haɗa ta da alƙur'ani amma ta hau murya ƙur'ani yanda za ta yi waka ta bauna ana yi haka ma wai sai ƙur'ani sai ta yi masa wannan a social media wannan haramun ne wannan halaka ne ƙur'ani ya fi ƙarfin a masa wannan littafi ne mai tsarki an ce in za a karanta shi ma a saurara a nutsu zamanin manzala sallallahu alaihi haka da aka yi da alkur'ani shi yasa ni da gwamnati ce ni wallahi tiktok rufe da zan a Najeriya kamata ya a rufe ta mutanen mu ba su yi amfani da irin waɗannan abubuwa ba fasikanci ake sai ka ji mutum yana kawai saboda yi suna saboda tiktok in ka ɗaga shi ba da ban wannan iskancin ba bai zama komai a society ba tiktok ce ta ɗaga shi amma sai ka ji yana zagin malamai yana cewa shi yau in zai yi wasa ai in daurawa zai wa'azi ba za a ci gaba sai nasa to dama shashasha waye ga ma haka ai dama fasikai su suka fi yawa ai je qur'ani je Allah ya ce walakinna aktsaruhum fasiquna aktsaruhum kafiruna ai dama ɗan iska da fasikai su suka fi yawa amma an zo mutanen kiri dama kalilan ma yatazakkarun kalilan ma yu'minuna kadan ne ai dama mutanen kirki da ga dama in shaydani zai zai wasa ai dama ƴan makarantar shaydan sun fi wa. ai ko a can din ne ana karatu zaga followers din da suke bin karatun addini da abin da ya shafa ba su da yawa sai wayanda suke bin shirme su suka fiyawa ai dama ka'ida haka take shi yasa gaskiya zaka samu irin wannan shi yasa zaka ji in ana hira da su sai ka suna gwama maganganu marasa daɗi ga addinin Allah suna wulakanci haka ji wani yana cewa wai malamin zai koya masa ayar Allah yana wulakanta shi ai shi kwai yake ci shi madara yake sha amma shi malamin a cikin yunwa yake wa iyazu billahi saboda kawai tiktok ta daukaka shi ba shi da capacity a cikin addini ba shi da capacity a cikin al'umma ba daban wannan abubuwa da yake ba kuma babu al'umma banza irin al'umma mu mala ina yau faɗa wannan duk wani abu mutum mai muhimmanci ba sa ɗaukar sa da muhimmanci wani babban malami ko babban professor da yake amfana da al'umma ko wani wanda al'umma take amfana da shi ba a ɗaukansa sai mutumin da yake da shiriri ta kawai mutumin da zai zo yi batsa mutumin da zai zo yi barkwanci sai ga an ɗauki kuɗi an bashi an ɗauki miliyan kaza an bashi an gayyace shi can an bashi za ku yi ta ganin haka wani kawai za ka ɗura shar kawai ke a social media kawai amma mutanen wani shi ake so mai karanta ayar Allah mai bayanin tarihi na addini ko tarihin ƙasar hausa ga fezina na zaga ana ɗauko man abubuwa na ƙasar hausa suna kawo abuwa masu amfani amma irinsu ba za a yi musu ba sai wanda yake dura ashar don ta kaza kazanka duk za ga ana irin wannan ko ga an ce wani an sa masa sarkin karya, ha kawai ya jefa kansa masifa da bala'i bayan ƙarya wuta take kai mutum dama an ce mai karya dan wuta ne shi ma ga ana gayyatarsa ya zama shi ma celebrity duk haka mutanen al'umma mu aka lalace shi sa social media mu mu amfani da ita ba to daga baya baya ne dai aka samu malamai yanzu ake irin waɗannan live ɗin, ake samun kilif-kilif ake yada to shine ake ɗan samu ana kutsawa da ilimi. amma shi ma wa'azin iskanci yake masa shi ma din yan social media sun lalata shi sai malami ya gama karatunsa na Allah da annabi amma kawai wani dan iska wai dan shi ma yi amfani da abin ya samu follow sai ya ɗauko hotonsa sai ya ɗora hoton malamin iyarabi shi ko mutsiya sai yana zara idanu bai san komai ba zai ce kalma in kai ma kai za ka yi mai yadda malami yake amma malami ya gama shan wahala kawai ba dan komai ba sai ka sa hotonka in dan Allah kake ka cire hotonka ka yada karatun ma ko kaga wata ita ma mace mai hoda tana zara idanu shegiya tana ta murmushi tana haka malami nan yana wa'azi nan kuma tana sabawa Allah duk sai mun bar waɗannan abubuwa Allah ka shirye da mu Allah ka da Allah ka datar da mu to wannan shine abin da Yahudawa suka yi wa mutane wanda ka'idarsu su su halakar da al'ummar musulmi wa yuriduna an tazillu sabila suna so ku ɓace daga kan tabarki ya ku taron muminai ku zama kamar su wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani da maƙiyanku da ƙiye da waɗannan yahudawa suke muku masu batar da ku masu fito muku da irin waɗannan abubuwa na social media wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiran ai Allah ya ishe ku mataimaki Allah ya ishe ku wanda shine abin taimako shi kaɗai. daga nan Allah sai ya ci gaba da bayanin munanan ayyuka na yahudawa wa yace min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an ai daga waɗannan yahudawa wanda suka kasance akan yahudanci akwai wasu jama'u wanda suke canja zancen Allah wanda yake cikin attaura suke fassara shi ba da abinda Allah yake nufi ba suna yin haka da gangan ta yanda suka canja sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke cikin attaura suka canja ta da wata sufa daban suka canja hukunce-hukuncen rajamu da sauran irin waɗannan abubuwa wa ya na sami'ina wa asaina za ka ji su suna cewa da kai idan ka kira su izuwa imani mun ji ka amma wa asaina amurka mun saba umarninka wannan shine abin da suke fara wasu ma a gaira musma'in ai ka ji abin da muke faɗa amma kai kada ka saurara wanda wannan kamar yadda imamu mujahidu ya faɗa ya ce ai sami ina ma ƙultahu ya muhammad wala nuɗi ika fihi mun ji abin da kake faɗa wala nuɗi uka mu kuma mu zami ma biyayya game da shi ba ai abin da suke faɗar wannan shine la sami ita makaruhan walakin al-yahudu ba za kanu nuna bihi du'a ala rasul sallallahu alaihi wasallama ai abin da suke nufi wasu ma a gaira musma'in sai suka canja ma'anar su wani manufa yahudawa suke nufi suna yin addu'a ne ga manzala salihu salama ai menene ai la asma akalla ai kada Allah ya ji yadda kai shine kamar addu'a ta kurumta ko kuma addu'a ta mutuwa haka suke wannan wara'ina kuma suna cewa a lokacin da suke kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ra'ina maimakon ka saurare mu ai minar ra'una shi shine wauta kenan sun kasance su ne manzala salama izgili suna gaya masa zance mai harshen damo amma ba wai haka suke ba sai dai suna nufin su yi cin mutunci da zage ga manzala salama shi sala sai ce layyan bi alsinatihim wa da'anan fiddini ai suna yin haka ne domin juya harshen su da canja karya ta koma gaskiya da kuma mai ɗa'anan fiddini suka da ƙiyayya a cikin addinin musulunci suna yanka domin munana musulunci shi yasa imamu ibn atiya ya ce wa haza mawjudun wannan abun har yanzu akwai shi hatta al'an fil yahudi a cikin yahudawa ya ce wa qad shahadnahum shi ibn atiya tunda ya taso a andalus ya ce mun mun gansu yurabbuna auladahum sigara ala zalika yahuda suna tarbiyyantar da ƙananan yaransu a bisa haka wa ya hafizu nahum ma yukhatibuna bihi almuslimina suna haddatar da su irin kalmar da za su dinga kira musulmi suna kira musulmi su ne musu zaurance amma nan zaginsa suke yi mimma zahiruhu tawqir na daga abun zahirinsa sai ga kamar girmamawa ne amma me na bihi taqir amma karshe kaskantawa suke Allah ce walau annahum qalu sami'na wa adana ai ina ma a ce sun ji sun bi maimakon su ce mun ji mun saba wasu ma'a wanzurna maimakon su ce waccan kalmar su ce ka saurara wanzurna maimakon su ce ra'una din nan ra'ina din nan su ce wanzurna su yi amfani da kalma ka saurare mu maimakon su faɗi gaira musma'in ɗincan da ra'ina ɗincan su canja su ce mai wasu ma'a sai amfani da kalmar da kowa yake ji isma saurari wanzurna ka saurare mu maimakon suyi amfani da gaira musamman ɗin can wanda wannan ne Allah yake cewa to ina ma a ce haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimakon waccan mummunan kalmar lakana khairan lahum da haka ya zama alkhairi a gare su wa aqwamu shine kuma mafi daidai walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai dai Allah ya la'ance su da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai kaɗan wanda wannan shine abin da Allah ya fara cikin waɗannan ayoyi masu albarka Allah ka shirye da mu abin da muka daidai Allah ka ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfani da mu gaba ɗaya, masu daukan yadda wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi dukkan masu taimakawa laubi kalimatin tayyiba Allah ka saka musu alkhairi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم